بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan dan waya ce assalamu alaikum Allah ya kara malin imani lafiya da nisan kwana mai amfani amin Allah ya ji kan magabata ya sa aljanna makoma amin tambaya ta farko kadan mutum ya samu raka'a raka'a karshe ta sallah bayan liman yayi sallama sai shi ya miƙe dan cika abin da ya rasa yana miƙewa sai kuma liman ya kawo sujada ba abi kadan yayi sallama shi ma zai yi ba'adi na'am idan mutum ya samu raka'a daya tare da liman ko abinda ya yayi sama da haka to dukkan abinda liman yayi na sujadar rafkanwa shi ma zai yi zai yi sujadar rafkanwa ko ya samu rafkanwa tare da liman ko bai samu ba idan ba idan qabli ne babu mushkila don in qabli ne ko ya samu raka'a ko bai samu raka'a ba dole zai bi liman a wajen su da kabli ko tunda ana yi ne kafin sallama dan haka ba zai ce ai tunda bai samu raka'a ba ba zai bi liman kabli ba in ya kama yin kabli sai ya zauna ya jira shi har sai yayi sallama sannan ya tashi ya sallar sa a'a zai bi shi domin duk a inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya liman dan ai koyi da shi amma idan ba addini to akwai tafsir in bai samu raka'a in bai samu raka'a ba ɗaya wato bai samu ruku'u na raka'a karshe tare da liman ba ya samu liman bayan ya ɗago daga ruku'u kaga bai samu raka'a ko ɗaya ba to in wannan ne ba zai sujada ba'adi ba in liman ya yi sujada aji in ya tashi cika ya kawo raka'o'in da ya rasa ya sa babu aji a kansa domin bai riga ya shiga cikin kurkukun liman ba amma in ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya shiga cikin kurkukun liman ana cewa kurkuku haka dai suke faɗa amma dai watakila akwai ɗan rashin ladabi a ciki go amma dai haka fuka ha'u suke faɗa kurkuku to amma asali a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a daya ta sallah ya riski sallah to wanda ya riski raka'a daya ta sallah ya riski sallah wato inda liman ne ya riski sallah bayan liman saboda haka ya riski hukuncin sallah ya riski a lokacin sallah ya riski falalar sallah abubuwa guda uku ne duk sun zo cikin wannan hadisi to haka ya riski hukuncin sallah shine duk abin da liman yayi a cikin wannan sallah to shi ma sai yayi ya riske shi in yayi rafkanwa sai yayi rafkanwa idan sallar in shi matafiyi ne liman kuma a mazaunin gida ne in ya samu raka'a daya a sallar azhar to in ya tashi zai kawo raka'a nawa raka'a uku ya samu hukuncin sallar zaman gida ne dije ta liman amma in da bai samu raka'a tsaye ba in liman ya sallama sai tashi raka'a biyu domin bai samu hukuncin sallar liman ba na'am ko da ko da ta hiya ya samu sai tashi kawai ya kawo raka'a biyu domin bai samu hukuncin sallar liman ba shine makomin hadisin amma ya samu ladan jami eh, tun da ladan jami a bisa falala ne <laughs> na'am sannan na biyu tambaya ta biyu yace maganar aikin hajji kadan alhaji ya baro arfa zai iya zuwa muzdalifa zai iya zuwa muzdalifa yayi raka'a biyu ya wuce zuwa makka ya yi tsawafi da sa'ayi da aski ya cire harami sannan ya dawo mina yayi jifa to ban san me yake nufi da raka'a biyun ba da zai yi a muzdalifa amma wannan akwai tafsil idan mace ce idan ta zo arab idan ta zo muzdalifa na farko dai dukkan alhaji ba zai yi sallar magariba da isha ba sai a muzdalifa ko a arfa ko a hanya ba zai yi ba sai dai idan lokacin sallar zai fita lokacin muktari na sallar isha zai fita bai iso muzdalifa ba to saboda kiyaye falalin lokaci sai ya yi sallar kafin lokacin ko da a arafa ne wanda yake yana faruwa yana faruwa ko mu wannan shekarar ba a zo za a ɗauke mu ba daga arfa sai karfe goma sha biyu kuma sulusun dare mun ɗauki mazhabar nisfin dare wanda yake shine jimhur suka tafi a kai sabanin malikiya nisfin dare a lokacin nisfin dare karfe goma sha biyu ne da minti biyar saboda haka da sha biyu da minti biyar zai sai muka yi sallan magariba da isha a arafa saboda kiyaye alfarman lokaci kiyaye alfarman lokaci ta fi bisa kiyaye sunnar riskar yin sallah a musdalifa tun shi wannan sunna ne kaga ba a barin farilla domin a riski sunna to ya in aka zo musdalifa za a yi maghrib da isha to idan mata idan mace ce ko ƙananan yara ko dattijai ko wanda yake tare da su wato wanda ya samu albarkacin su kenan in kana tare da matarka sai ka samu albarkacin matarka to ba sai sun kwana ba idan dare ya raba shi ne kamar karfe 1 da minti ashirin, domin haka asma'u binta abubakar take cewa wata ya fito a duba mata to waɗanda saboda yawan zuwa mun duba mun ga wata yana bayyana yana ɗagowa daga dutsen sila daga dutsen sabir karfe 1 da minti 20 to kuma kun san da tafiyar tafiyar wata ne ba tafiyar rana ba ko shi haka dai ran goma ga wata ko daren goma ga wata ne saboda haka daren goma ga wata an san lokacin da wata zai fito to karfe 1 da minti 20 to a lokacin nan sai a tasu za su iya tasowa su taho mina to tambayar shine za su iya wucewa makka su yi ɗawafi su yi sa'ayi su yi aski sannan su dawo su zo su yi jifa wato su cire harami sannan su dawo su zo su yi jifa za su iya yin haka na farko dai ba mutum namiji karfa ba ana magana namiji da ya samu albarkacin matar sanyi eh, zai iya zuwa makka a sallar asuba amma ba za ki dawafi ba sai bayan sallar asuba da tawaful ifada ana yin sa ne a ranar idi kuma ko ummu salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta taho makka ta yi tawafi domin ya kasance lokacin da zai koma mina ta kasance ta riga ta yi tawaful ifada dan zai iya saduwa da ita a matsayinsa na matarsa lokacin nan ya halatta da yace mata an tuwa ya zamanto ta same shi a makka to tsawafinta da kai ta yi tsawafin ne bayan ranar sallah saboda haka ba zai yi tsawafin ifada ba sai bayan sallar asuba in suka yi tsawafin ifada in suka yi tsawafin ifada za su iya yin aski tun da abubuwa guda hudu ne ake yi ranar sallah tsawafin ifaba da aski da hadaya da jifa afuwan jifa da hadaya da aski da tsawaful ifada in ake kowane biyu daga ciki an yi ta hannu to in suke tsawaful ifada za su iya yin aski su cire su sanya kayan su tsawaful ifada da sa'ayi su cire kayan su sannan su koma mina su yi jifa za su iya yin haka amma da sharaɗin kan cewa tsawaful ifada ɗin nan sun yi shi bayan sallah ba ba cikin dare ba ba su toho daga muzdalifa cikin dare su zo su yi tsawaful ifada su cire ihraminsu su sanya kayansu sannan su tafi tun kafin ma mutane su soma zuwa jamara su har sun zo su zo su jifa a lokacin a'a sai gari ya waye za su yin tsawafin ifaba sannan yin jifa bayan an yi tsawafin ifaba babu laifi domin an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce bai yi jifa ba sai da ya tsawafin ifaba yake ka je kai jifa wala haraj tartibin in aka saba babu laifi a bisa kauli mafi inganci shine kaulin jumhur sabanin matabar imam malik da suka ce idan dai mutum ya jinkirta ya saba wannan ba tare da wani jahilci ba yayi da gangan to sai ya yanka domin bin tartibin a wajen su sun dauki shi kansa wajibi ne kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ta cewa if al wala haraj kowa ya ce lam ash'ur ban sani ba ban kula ba ko ban sani ba na je na yawan nan saboda haka wanda ya yi da saninsa a wajen malik ke ya yi yanka to amma mafi sauran malamai sun tafi akan cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi fama su ila an in yawma idin quddima aw ukhir illa qala fa'al wala haraj babu wani abu da aka jinkirta ko aka gabatar a wannan rana face annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai babu laifi to kaga tun da ya ce babu laifi ya nuna kan cewa hatta yankan ma babu shi wanda ke shine kaulin sauran malamai kuma da shine shine dai abun fatawa shine ni dai nake fatawa da shi akan wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam saboda haka ina fata mai tambayar daga wannan dogon bayani ya fahimci abin da ke ciki na farko dai dole ya zamanto ba namiji ba mace ko kuma namiji da ya samu albarkacin matarsa amma shi akan kansa namiji baya halatta a gare shi ya bar kwana a muzdalifa kwana a muzdalifa wajibi ne da an yi ruksa ga waɗanda suke ba waɗanda suke masu rauni don haka ke nan karfafa su ba su da wannan ruksa in ya bar kwanan muzdalifa ya bar wajibi sai ya yi yanka na'am na'am waɗanda suka baro muzdalifa da mata suka zo mina a su ma ba za su jifa ba sai sun yi sallar asuba akwai kauli da suke cewa za a jifa cikin dare kauli ne mai raunin gaske mustahabbi ma sai rana ta fito tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibnu abbas cewa ya ubayyana la tarmu hatta taqlu ash-shams kada ku jifa har sai rana ta fito to wannan mustahabbi ne amma bayan sallar asuba za su iya yin jifa shi yasa za ka ga yawanci mutane in sun zo waɗanda yake an yi musu fasawa ta daidai sai ka ga sun zo da wurin ɗin tare da mutane tare da mata da 'ya'ya suna jira a kirawo a salatu su yi sallah domin su je su jifa suna jira a nan ban san yanzu ba yanda ake ni ne ban taɓa zo amma akwai a da a lokacin da babu wannan tsarin za ka ga mutane sun zo kusa da jamra ɗin suna da yawa suna jira a kiran sallah su yi sallar asuba sannan su yi jifa waɗansu kuma ma ba sa sallah asubar inda ake kiran sallar sai su je su yi jifa amma cikin dare wannan kuskure ne ko da kuwa mutane sun samu uzurin baro muzdalifa da wuri wallahu ta'ala a'ala na'am sai eh, to shi ya biyo me yasa bai tsaya ya biyo tsarin ba sai je wannan kewayen eh ba za su bace wuce ba sai ya je ya shigo mina ta can ta can bayanta sannan ya gangaro ya zo wajen jifa haka ne to sannan ya ce tambaya ta farko menene hukuncin yaron da ya rasu tun yana jariri da ake cewa uwa ta haife masa haƙƙinta ne kawai a kansa uwa ta yafe masa haƙƙinta ne kawai a kansa ban fahimci wannan tambayar ba yaron da ya rasu tun yana jariri da ake cewa uwa ta yafe masa haƙƙinta ta yafe masa haƙƙinta ne kawai a kansa ta yafe masa haƙƙinsa haƙƙinta wato ba haƙƙin kowa a kansa sai haƙƙin uwa na kan cewa ta haife shi to wahalar da ta sha to wahalar da ta sha wato sai abin nan haƙƙi ne a kanta laifi haƙƙi ne sai ya sauke shi wannan ai babu wani haƙƙi a kansa yaro a rufe alƙalamu an sala an ɗauke alƙalami ba a bi ma'ana babu masuliya kan yaro har sai ya balaga menene tambaya ta biyu menene hukuncin uwar da ta matsa wa ɗanta har yake aure yake aure saki e aure saki akwai nau'i na rashin rashin kyautata zamantakewa kuma ba a biyayya a cikin abin da yake ba ma'arufi ba yin auri saki a rinka sakan mace babu wani dalili babu wani dalili wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce duk da yake babu wani hali da ya zo a cikin shari'a a kansa kuma an samu daga cikin sahabbai waɗanda suke irin wannan a sun yawan aure a suna sa'aura su saki sa'aura su saki kamar an ce akwai wani daga cikin magabata da ya je lokacin da ake wata walima mata wajen saba'in ko da yake irin dai wannan irin ruwaya su tarihi almuhim a yin auri saki ba ma'arufi ba ne saboda haka ba a biyayya ga mahaifa akan abin da yake ba ma'arufi ba inna matsa'atu fil ma'ruf haka annar sallallahu alaihi wasallam ce amma kuma ba yana nufin a fito na fito da mahaifiya ba sai a nuna mata ko a sa waɗansu su yi mata magana domin ya zama tokan cewa ta tsani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka amsa addu'o'inmu Allah ka ji kan magabatanmu akwai dan uwa Muhammad Abba Allah matarsa ta haihu ta sami ya mace Allah ka sanya mata albarka Allah ka sanya ta a cikin salihan bayi Allah ka kiyaye wannan gari namu Allah ka tsare mu da tsarin ka kiyaye mu da kiyayewarka muna ganin masu neman kawo tashin hankali suna kokarin shigowa wannan gari domin su kawo tashin hankali Allah kai mana maganin su Allah ka karya karfin su Allah ka tona asirin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka sallata bayin ka akan su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙon ka sanya mana ka sanya mana damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Ƴan uwan mu da suka nemi mu musu addu'a muna roƙon ka Allah ka biya musu bukatun su Allah ka sanya su a cikin cikin salihan bayinka Allah ka bude musu kofofin falalarka da rahmarka ka dawamar da suturarka akan mu baki daya akwai dan uwan mu nafi uba baba Ahmad Allah ka bashi lafiya Allah ka yassare masa dawowa zuwa ga iyalansa Allah ka yaye masa abin da yake damunsa Allah ka gaggauta masa waraka daga gare ka kan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin